ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara to ranar 27 ga watan goma na wannan shekara ta 2021 mun sami kiran na gaggawa akan cewa wasu yan kwacen waya sun samu wani bawan Allah sun yanke shi a hannu sannan kuma sun caka masa wato wuka a gabansa sannan sun kwaci wayarsa bayan mun samu wannan rahoto kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ya tada 'yan sanda na musamman a ƙarƙashin jagorancin oc antidaba sp bashir musa gwadabe tare da ba su umarnin lalle-lalle a cikin awanni 24 su kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aika wanda Allah ya ba mu nasara wato muka kama wannan matashi da wannan wuka wanda kuma shi da kansa ya tabbatar mana da cewa shi su ne suka yi wannan aika-aika haka zalika wannan mutum da suka yi masa wannan aika-aika mun ɗauke shi a wannan ranar mun garzaya da shi asibiti nan da kuke gani hotonsa ne ga yanka da suka yi masa a hannu nan kuma ga gabansa wato da suka caka gashi nan ya fito wanda yanzu ma dai mun je an kashe dai ana duba lafiyarsa wanda har yanzu ma dai shi ya ce gaban nasa ma baya aiki sun ma gama kashe shi ne to amma dai alhamdulillah likita dai yayi magana ya ce insha Allahu da idan Allah zai samu sauki to gashi dai za ku ji daga bakinsa muna tare da shi a me ya faru to ba mu labari yaushe abin ya faru on 27 eh. ga watan on october 2021 mm. sun zo sun tsare ni mm. sun kwaci waya hannuna sun caka min wuka a gabana da hannuna mm. wannan a daren na zo ne muka yi rufotin ga ta daba suka ce cikin ikon allah an allah da za su nemo shi kuma aka yi dace suka nemo suka kira mu a waya suka ce ga sun kama shi to ya aka yi lokacin da suka same ka dai eh, sun zo sun shigo cikin gidanmu sun same ni muka fara kokawa da shi wannan din shine yayyanka min wando na har yanke ni a na da hannuna hmm, wannan hoton ne kenan eh shine to ina jinka daga nan fa eh daga nan shine bayan mun aka muka zo muka rahoton yan sanda suka kai mu asibiti daga asibiti suka yi mana alƙawarin cikin ikon Allah za su bincika za su nemo shi kuma suka yi mana waya sun kamo shi muka zo to ya jikin naka yanzu yana samun sauki to alhamdulillah yanzu ya kaji a ranka da kaga sun zo hannu da daɗi na ji wallahi sosai sosai na ji to alhamdulillah kamar yadda kuka gani wannan hotonsa ne ya rike kuma ya bamu labarin abin da ya faru to ga ɗaya daga cikin wanda ake zargin su suka aikata wannan aka aika amma fa dama an ce waka wai a bakin mai ita tafi daɗi za ku ji daga bakinsa to ajiye wukan me sunanka usman a da ƙarfi mana usman usman wa ɗayiru shekarunka nawa ashirin da ɗaya a ina kake da zama a ɗawa gundi to da me da kake sha taba wace irin taba wiwi sai me kuma siro sai me sigari sai me roots sai me shikenan to ka gane wannan bawan Allah da yake bangaren ka can bangaren eh, na gane shi na na gane shi to ba mu labari me ya faru eh, gaskiya zaka faɗa to mun zo wucewa misalin karfe biyu da rabi na dare hmm. sai muka tadda shi a kofar gida yana danna-danna yana amfani da wayarsa mm. ni da abokina mm. muna zuwa sai na wafce ta ina wafce ta sai muka fara kokawa da shi mm. kici kici ai muka fada soran gidansu muna fada soran gidansu sai shi wancan abokina wanda muke tare da shi sai zara wuka sai ka mai iba sai zuƙi ya ƙara ka mai sai same shi a hannu ya same shi a gabansa ka kai shekara nawa kana wannan kwacen waya gaskiya ranka ya dade, ban dade ba wallahi wa ya koya maka eh wanda ya koya min Allah ya masa rasu a ina ya mutu eh eh a ruwa ya mutu wani ruwan eh ruwan kofar nasara ko lokacin da aka je kaman na ma'aikata nan fa nan ya fada ya buya eh, ya mutu ba hmm. to kai a takaice eh. ka kwaci wayoyi sun kai guda nawa ai ranka ya daɗe wallahi fitowa abokina ne daga kurkuku wallahi maka fara amma ni aikin ayawa bendel nake ranka ya a'a misali a takaice wayoyi ka kwace sun kai guda nawa eh mun karɓi ta kai kai bakwai ranka ya daɗe to alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu dai wannan yunkuri da suka yi na kisan kai gashi ya zo hannu kuma kwamashinan 'yan sanda cp sama'ila sha'ibu dukka fsi wanda al'ummar wannan jiha suka yi wa da nagari na kowa ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf sannan a gurfanar da su a gaban kotu muna kira ga al'umma a ci gaba da sa ido duk inda ga wayannan bata gari a yi kokari a sanar da yan sanda haka zalika duk wanda ya zo ya samu tsautsayin gamuwa da su ba sai an yi fada da su ba kawai a kyale su sannan a yi mana rahoto insha Allah da idan Allah zai mi abin da ya kamata kuma mun gode Allah subhanahu wataala na irin wannan nasara da muke samu na kama su ga su dai ko ina kamo su muke sun aikata da zarar an da bincike za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci akwai wata nadama ne na wannan abin da kai kaga dai harin da yake ciki Allah ina da dama sosai ina da na sani ina kiran yan uwana ga masu wannan harkar su guri su ma yadda wannan su koma ga Allah to ya kake ji da aka ce abokin da aka ya mutu a ruwan eh wallahi na ji ba da ranka ya Allah ya kiyaye